بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي الله هكذا السلام عليكم ورحمة الله أيومنا يوم muna yammaci sha ɗaya ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da hudu da talatin da hudu bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha uku miladiya. A darasin mu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da ashirin da shida cikin wannan sura mai albarka suratun nisa yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da ashirin da bakwai. Fadin Allah madaukakin sarki ويستبقونك في النساء قل الله يؤتيكم فيهن ويستفتونك في النساء قل الله يؤتيكم فيهن قل الله يؤتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن فانكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ubangiji madaukakin sarki yace wa yastaftunaka fil nisa suna yi maka fatawa dangane da sha'anin mata suna yawan tambayar ka game da yadda za su yi dangane da sha'anin mata ta fuskar ba su gado da kuma ta fuskar auratayya dangane da abin da ya shafi sadaki kulka ce da su Allahu yuftikum fihinna Allah da kansa shi zai amsa muku wannan fatawar wama yusla alaikum kuma da abin da ake karantawa gare ku fil kitabi cikin qur'ani fi yataman nisa dangane da sha'anin mata marayu allati la tu'tunahunna ma kutiba lahun wa'annan wa'anda ba ku ba ku abin da aka wajabta cewa ku ba ku ko dai ta fuskar gado ko ta fuskar sadaki domin gabanin bayyanar musulunci larabawa ba sa ba wa masa gado ana masa gado suke yi kadai wanda suke ba wa gado shine babba mai hankali amma da yaro karami da mata ba sa ba su gado ko na sisin kwabo to sai Allah madaukakin sarki ya ce waɗanda ba su ba su abin da aka wajabta a ba su na gado idan rabon gado ya tashi ko na sadaki domin in ba manta ba a ayoyin baya tan farkon tura ubangiji madaukakin sarki ya faɗi cewa mata suna da gado kamar yadda yara ma suna da gado duba zuwa ga cewa su a asali ba sa ba su gado للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا Allah ya ce manya maza masu hankali suna da kaso a gado idan iyayensu suka mutu ko kuma wasu makusantansu wanda akwai gado tsakaninsu to haka ma mata dan kasantuwarsu mata babu wani dalili da ya sa aka ce ba za a basu gado ba sai dai kawai akwai bambanci namiji zai cika so biyu mace za ta cika so daya lil zakari mislu hamdil unsayin to haka nan yara kanana ubangiji yake lallai su ma suna da gado yusi kuma Allahu fi auladikum lil mislu hamdil unsayin Allah ya nemi ku wasiya da cewa lallai ku rinka raba gado da yara kanana sai dai namiji daya a bashi kasan mata guda biyu da ta Allah ti la tuntuna minna ma kutuba lahun matan da ba ku ba su abin da aka wajabta ku ba su na gado kuma ba ku ba su abin da ya kamata ku ba su na sadaki nana aisha take cewa wannan aya tana magana ne dangane da larabawa da suka kasance mutum in an mutu an bar masa yarinya marainiya ga ta da dukiya mai yawa to kuma sai ya kasance shi baya da sha'awar ya aure ta la'alla sifarta da halittar ta ba taimaka ba to amma kuma gashi tana da kuɗi mai yawa kuma shi ba zai iya barin wani ya aure ta ba domin yanzu idan wani ya aure ta to kudin za su fita daga hannunsa su koma hannunta da ita da mijinta shi kuma baya san haka to wani a madadin haka sai ya tursa su zuciyarsa cewa to shi ya ji zai aure ta kuma idan ya tashi auren ta ba wai auren shi ne laifi ba sai ya ki ba ta sadaki irin wanda ya kamata a bata to wannan ma ga akwai zalunci a ciki la tu'tuna hunna ma da lahunna ba ku ba su abin da ya cancanci ku ba su na sadaki to shine Allah madaukakin sarki a ayoyin baya tana farkon sura yayi magana akan haka wa in khiftum alla tufsidu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum idan kuna ganin ba za ku iya yin adalci ba game da marainiyar da take hannunku kuna son ku aure ta amma ba za ku iya ba ta sadaki wanda ya cancanta a bata ba to a madadin haka dan kar ku fada cikin zalunci ku hakura mana ku je ku nemi wata fankihu ma qaba minan nisa ku auri matan da suka yi muku mamban da ita masna ko biyu wa sulasa ko uku wa ruba'a ko hudu fa in kuntum Allah ta'dilu in ma kuna ganin ita ya mace ba za ku iya mata adalci ba domin ita tun da ya ce tana da haƙoƙi da yawa a kanku haƙoƙin rabon kwana haƙoƙin ba da tattalin arziki da rabon arziki da waɗansu haƙoƙi dai na nauye-nauye da Allah maɗaukacin sarki ya ɗaura wa mutum dangane da iyalinsa idan ka gaba za ka iya sauke wannan ba a madadin haka je ka kasuwar bayi ka siyo baiwa ita baiwa kan ba ta da wani haƙƙi sai abin da ka ba ta ba ta da wani haƙƙi akan ta na cewa sai kai mun kaza sai kai mun kaza shine fahimtum Allah ta dilu fawahidatan aw ma ta aymanukum in kuna tsoron ba za ku yi adalci ba in kun haɗa mata da yawa ku takaitu da ɗaya. idan ita kanta dayar ma ba za ku iya gamsar da ita ba ba za ku iya ba ta abin da yake na haƙƙi nata ba shi da sha da wajen kwana to ku sayo baiwa ita kam da abin da kuka bata ba ta da haƙƙin ta ce dole sai an ƙara ko ba ta da haƙƙin da ce ta ce kaza shi ne kaza kuma ba shi bane ba da haka Allah madaukakin sarki ce to qulillahu ka ce da su Allahu yuftikum Allah yana amsa muku fatawa da kansa fihin na game da sha'anin mata wa ma yutla alaikum kuma hakanan yana amsa muku fatawar ta hanyar abin da ake karanta shi zuwa gare ku fi samun nisa dangane da marayun mataye allati la tu'tunahunna ma kutiba lahun wadanda ba ku iya ba su abin da ya zama wajibi ku ba su ta hanyar aure ko ta hanyar gado wa targabuna an tansihuhunna kuma kuke kyamar ku aure su ko kuke sha'awar ku aure su kalmar ragiba a larabci ba a fassara ta sai da harafin da ya zo gabanta domin kalma ce mai harshen damo tana iya zuwa da ma'anar so kuma tana iya zuwa da ma'anar ki da muna an tanfihuhun wadansu malamai suka ce so take nufi mana kuma gashi kuna son ku aure su amma kun kasa ku ba su sadakin da ya kamace su to kaga idan kuka aure su a haka ba ku ba su sadakin da ya dace da su ba kun zalunce su a madadin haka ku bar haka ku je ku auri wasu mata wanda kun san idan kuka ce za ku ba su sadaki wanda bai kamata ba waliyansu ba za su kyale ku ba amma wannan ganin cewa ta ka ce yar uwarka ce ba wanda zai iya tanka ma ta yi ma daman kai ne madaurin aurenta da haka waɗanda suka fassara da cewa kuna so sukan kaddara harafin wa targabuna fi an tankihu hukunna. domin fi'ilin ragiba idan ya zo harafin fi ya zo gabansa to yana nuna kauna shine wa targabuna fi an tankihu kuma gashi kuna son ku aure su amma waɗansu malaman suka ce a'a a nan ki ake nufi wa targabuna an tanke hun kai ba sa so ka aure ta saboda kyan bai ma ba amma kuma kana tsoron in ka aure ta za ta karɓe kuɗinta daga hannunka tunda me da zarar mace ta yi aure ai ta riga ta mallaki hankalin kanta ko namiji ne idan ya kai munzalin aure ya mallaki hankalin kansa in maraya ne suka ɗauki kuɗinsa ka danka masa domin ana riƙe wa maraya ne kuɗinsa kafin ya balaga ya fita aure da zarar ya balaga ya isa aure mace ko namiji to yanzu dole ka ɗauki kuɗin ta ka ba ta kayan ta domin Allah ya ce wabtalu ma hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadba'u ilayhim amwalakum ku rike dukiyar marayun da aka baku amana ku yi ta gwada hankulan ku kuna musu jarrabawa ta sun girma sun yi hankali sun mallaki hankalin kansu sun san yadda ake rike dukiya fa in anastum minhum hatta idza balagun nikaha har su kai lokacin da za a yi musu aure to idan suka kai lokacin da za a yi musu aure fa ina anastum min rushdan kuka tabbatar da sun kinsu sun yi hankali fadba ilayhim amwalahum sai ku mika musu dukiyarsu to da haka wani zai kasance ga marainiya a hannunsa ga kuɗinta a wajensa amma kuma akwai aure tsakanin shi da ita amma kuma kyanta bai masa ba shi inda son samun sa ne ba zai aure ta ba to amma yana kyashin idan ya aure idan ya aurar da ita kuma ga wani yanzu za ta karɓe kuɗinta daga hannunsa dole yanzu ya miƙa mata kuɗinta yanzu za ta tafi da ita da mai gidanta kuma can to shi kuma baya son haka a madadin haka wani sai ya tirsa su zuciyarsa ko ya aure ta ko kuma ya ci aurarta kuma ya hana a aure ta da haka ya ta zama da ita ko dai har ta mutu ko kuma dai ya ta cin zuciyarta da haka da zalunci to da haka waɗanda suka fassara ayar da cewa kuma ba ku a san ku aure su to su kan a wajen Watar gabuna sukan ƙaddara harafin an domin harafin an idan ya biyo fi'ilin ragiba to a larabci yana nufin ki dan haka yanzu da zaka ce wa mutum ragibtu fika ina son ka kenan amma ragibtu anka ba na son ka kaga duk fi'ilin ragiba ne bambancin kawai wancan bayan sa fi shine so wannan kuma bayan sa an shine ki dan haka wasu malaman suka ce wa targabuna anan ki take nufi dan haka za a kaddara mata fi'ilin an ai wa targabuna Sai an an tanki huhunna ko wa targabuna an an tanki huhunna kuma kuna kin ku aure su ba fi muku ba ba kwa kan su amma tare da haka kuma kun ki ku su ki aure tare da haka kun ki ku sallama musu dukiyar su to wannan zalunci ne dan haka Allah madaukakin sarki ce to Allah ne da kansa zai muku fatawa akan wannan domin fatawar tana da kaushi fatawar tana da girma ta shafi dukiyar maraya ta shafi haƙƙin maraya haƙƙin maraya kuma ba abu ne mai wasa ba a cikin shari'ar musulunci abu ne mai girma zalunci dangane da zaluncin maraya ya fi kowane zalunci ga kowane ɗan adam da zalunci maraya gwanda ka zalunci wani ba maraya ba domin dukiyar maraya cinta wuta balbal ne a ciki إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا to da ka ubangiji madaukakin sarki ya fatawa da kansa Ya ce wal mustadafina min al-wildan hakan nan raunanan yara da su ma kuke cutar su ba ku ba su gado a da a lokacin jahiliya to Allah ya nemi muku fatawa cewa ku ba su yusikum Allah fi auladikum lizzakari mithlu hadhihi al-unsayayn wa an taqumu lil yatama bil qist kuma lalle ku tsayu bil qist da adalci lil yatama ga marayu domin maraya ba a san a zalunce shi ba a san a cuce shi amma al yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar وأما بنعمة ربك فحدث يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير kyautata wa maraya shine zaman lafiya wa ma taf'alu min khairin duk abin da ku aikata na alkhairi fa inna allaha alima ku sani Allah yana sane da shi zai muku sakamako a kansa وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وبنجي مدوكتين سركيتي وإن امرأة خافت من بعلها نشوبا idan mace ta ga alamun bijirewa ko kangarewa ta bangaren mai gidanta kalmar khafat anan malamai suka ce ba ma'anarsa tsoro ba ma'anarsa shine tawakku'i ai wa in imra'atun tawakka'at idan wata mace ta hafashi ta fara ganin alamomi min ba'liha ta bangaren mijinta shuzan, na cewa zai bigire mata ko dai yana shirye-shiryen sakatta domin ya hango wata yana kokarin ya shigo wata ita kuma ya fitar da ita yana kokarin ya sabon aure ita kuma ya kore ta sai mace ta gano haka to me ya kamata ka yi me Allah madaukakin sarki yake ba ta shawara ta yi me zai fi zame mata alkhairi a rayuwarta ta yi ubangiji ya ce auki iradan ko ta ga yana shashsha mata kanshi yana kakkauce mata yana kakkawar mata da kai in ta yi abinci baya ci in ta yi masa magana ta fara'a sai ya zumburi baki abin da ba na laifi ba sai ya zama laifi duk wani abu da ta yi maimakon ya yabe ta in na yabo ne sai ya kallafa mata laifi to sai mace ta fara ganin waɗannan alamomin tare da mijinta wanda hakan yana iya faruwa daga mazaje ya so da dama idan namiji ya so shari ga mace duk abin da kai ba za ta burge shi ba musamman idan ya kyallo ya ga wata kuma yana da karancin tsoron Allah to ya rinka kaga mata laifi kenan dariya in sai sai ce murguda masa baki tai yayi ta hada mata laifi yayi ta caza mata kai to kaga wannan akwai zalunci a ciki akwai cuta a ciki akwai danne haƙƙi a ciki amma tare da haka kuma ita matar akwai hanyar da in ta bi kuma za a warware matsalar ta cikin ruwan sanyi wata mara hikima ba da dabara lokacin da ta ga mijinta yana shan kanshi wai ita ma sai ta fara shan kanshi to ake shan kanshi ki ba zai kai ki ba shi shi yake da igiya a hannu shi zai kai ki tafi ke ku ba inda zaki ki ya tafi shi zai iya yin saki ke ku ba ki da damar ki saki da haka ba na ki bane ba lokacin da yake shan kanshi ke ma ki sha kanshi fadan da yafi karfin ka sai ka mai da shi wasa da haka fadan ba ta haka zaki yi maganin ba ba ta haka zaki warware matsalar ba sai Allah yake fala junaha alaihima a irin wannan yanayi babu laifi ga su ma'aurata guda biyu an yusliha bainan sulha ta dawo su yi sulhu a tsakanin su da juna me ya sulhu shine ita matar ta ce to wani na fahimci cewa akwai wani abu da yake faruwa na fahimci cewa wannan shan kanshin da kake yi kila wata ta hango an ce so tsuntsu yana tashi daga kan wata bishiya ya koma wata la'alla so din nawa ne ya tashi daga kan tawa bishiyar ya koma kan wata to amma dai ba haka ya kamata ba tuwon girma miyar salama ya kamata mu zo mu sulhu sulhun malamai suka ce sai ta ɗauki wani haƙƙi daga cikin haƙoƙinta sai ta ce ta bar maka misali yanzu ba gashi ana gab da sallah ba sai ta ce to ni bana na ya ce maka kayan sallah tunda na fahimci cewa kana hidimar haɗa lefe za ka yi min kanwa to a je a haɗa a can wannan fa duk wani cin hanci ne dan ta kwantar masa da hankali ta nuna ita ba faɗa take ba ita kaza kaza kaza waɗansu malaman suka ce ko hakan ta ko wani abu makamancin haka na haƙoƙi duk babu laifi ko ta ce to shi kenan na yadda yanzu tun da za ta kawo amarya to ni na yadda in rinka yin kwana ɗaya a girki amarya ta kwana biyu zai ji daɗi nan ma an ba shi cin hanci an saye shi ta cin ruwan sanyi ko kuma ta ɗauki wani dai daga cikin haƙoƙinta ta ce ita dai ta bari to idan aka yi haka in an yi sa'a in dai da tsoron Allah da hankali a jikinsa to sai kaga ya dawo ya rusuna ya san cewa lallai ita ma wanta ta gano to shikenan a tafi a haka nanar sauda bintu zam'a matar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ita ta fara yin wannan hadisi ya zo cikin musnad na imamu abu Da'ud at-tayalisi daga abdullahi dan zai ke cewa kashiyat saudatu an yi ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na na sauda matar annabi ce sallallahu alaihi wasallam amma ta girma ta manyanta ta tsufa sai ta ga kamar alamun annabi yana so ya sake ta domin yanzu ita ba ta iya komai na auratayya ita yanzu aurenta sai dai irin abin da ake cewa auren zuba ruwa a buta ba ta iya amfana komai a gidan miji ta tsufa ta ta kurkushe ta manyanta da da ta fahimci haka kaga kamar annabi sallallahu alaihi wasallama baya mu'amala da ita irin yadda yake da sauran matan masu jini a jika irin su Aisha irin su Zainab da sauransu da ta sai ta zo ta nemi sulhu fa qalat ya rasulullah ta ce ya ma'aikin Allah la tuqalliqni kada ka sake ni ni dai fata na ko ma me za a yi ka yi hakuri ka jure ka ci gaba da zama da ni a matsayin matarka ta aure domin fata na ko ka mutu ummaka ta ba ko in mutu ana irga ni a cikin matanka kuma fata na shine a lahira Allah madaukakin sarki ya hada mu mu ci gaba da yin aure tare da ni da kai ma'ana ta zo ta rarrashi annabi sai ta ce waje al yaumi li aisha fa fa'ala ta ce to yanzu ni na yadda a daina rabon girki da ni ni dai gani matar gida ce amma babu rabon girki da ni idan girki na ya zagayo tafi ɗakin aisha na haɗa wa aisha kwanaki na da kwanakinta dukka haɗa ka tare a da aka sai wannan siyasar shikenan sai annabi ce to shikenan shikenan sai ya zama ita matar annabi ce amma ba a rabu girki da ita idan ranakun girkin ta yazo manzo Allah yana dakin Aisha ranar girkin Aisha ma yana dakin Aisha to kaga idan kina da wayo kina da dabara sai ki irin wannan siyasa tana na sauda domin ko shakka babu yanzu ke aure tsakaninki da mijinki shekara 40 shekara 30 ke yanzu kin ta ce domin mata sun fi maza saurin tsufa yanzu ke kin yi kasa kin ja baya shi kuma yanzu yake jin jininsa a jika ya hango wata budurwa ya za a yi haɗa ku daidai ba zai yiwu ba ya za a iya daidaita tsakaninku ba zai yiwu ba da haka idan kina da siyasa tun da ke kin ci duniyar ki yanzu a madadin ki zo ki ce za ki tashi hankalin ki a ƙarshe kuma ya sake ki wanda ke irin wannan siyasa sai ki ga kin zauna cikin mutuncin ki kin zauna tare da ƴaƴanki kin zauna dai a matsayin mai miji to amma waɗansu matan ba sa fahimtar wannan sai ta ce dole tana ya shekara 60 sai an daidaita ta da shekara 30 sai an daidaita ta da ya shekara 10 to ai da kai ki adalci ba ya za a daidaita ku da ya shekara 30 sai kuma kina shekara 40 50 ba za ki ce mijinki bai yi adalci ba in bai haka ba wannan shine adalci adalci ka haɗa mata 'yan shekara arba'in da 'yan shekara talatin kuma duka musu mu'amala ɗaya wannan shine adalci a ina aka ce wannan shine adalci annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin matansa akwai 'yan shekara kuma ya zo ya ɗauko na na aisha yar shekara tara don haka yadda yake mu'amala da ita ba yadda yake mu'amala da su ba aisha zai falla ya tsere da ita ya gudu da ita ya goya ta ya yi kaza saboda ita yarinya ce har yanzu bata gama wasan dandali ba aka ɗauko ta aka kawo ta gida dole sai ya sauko kasa kasa ya yi mu'amala da ita ya ƙarasa mata wasanta da rahatta da ƙawayenta da ya rabota da su amma yanzu ke ya shekara sittin a goya ce a baya kai kenan ba inda za a kai shi bai yi wa kanki adalci ba kuma wannan shine adalci ko ƴaƴanka ka kalli ƴaƴanka da yanzu ɗanka babba wanda yake shekara arba'in ko talatin da kuma ƙaninsa ɗan shekara goma ko biyar wanne kake wasa za ka zo ka ɗauki ɗan shekara a talatin ko arba'in kana tafe shi a sama kare masa wasa ya za ka yi haka amma wannan karami ne har yanzu yana bukatar wasa kuma wannan shine adalci amma abin da wasu suke fahimta adalci a zaman aure shine dole abin da aka yi wa babba ai wa karama abin da aka yi wa karama wa babba wannan ba shine adalci ba adalci ita babba da abin da ya taso na hankali da tunani sai ka nemi shawara a wajenta domin ita tana da hankali tana da tunani amma abin da ya shafi raha wasa da sauransu to kuma sai da wannan karama to da haka ubangiji subhanahu wataala yake idan mace tana tsoron matsala tana tsoron mijinta zai iya sakatta a lokacin da ya hango wata a lokacin da yake sha'awar ya sake aure to dan haka sai ya rasa mafita kuma yana da karancin wayewa da karancin siyasa a madadin haka sai yake kallafa mata laifi yake sha mata kanshi yake jujjuya mata kai to ita in ta gano haka ba faɗa ne nata ba ba ta fito na fito da shi bane ba abinda za ta yi sai ta zo ta rarrashe shi a zo a yi sulhu ta ce ta karyar masa da wani haƙoƙinsa a haƙoƙinta dan dai ya ji daɗi dan ita karyar rabu da ita domin in ta ce ba haka za ta yi ba ta ta da kayar baya to mara na kaɗan zai haƙura da babu in ta kasa ta haƙura ta zauna a gidan mijinta a irin wannan yanayi ta gaba za ta jure ba ta biye wa shekan ta biye wa mazga suka ce ya za ki yadda ke an ci ƙuruci yake kaza kaza kaza kaza suka ziga kika ta da hankali to a ƙarshe kololuwar abin da zai miki sai ya sake ki in ya sake kuma sai mu ba kuma yadda kika iya dole kuma ta hakura yanzu ki zauna ba ki da miji a madadin haka in kina da siyasa wanda a lallaba a zauna abin da yake doma baya barin kawai ba wai dan ita yarinya ce yanzu take lele to ai ke ma a yarinya ya ɗauke ki har kuma kuka kai yadda kuka yi ita ma wata ran za a kai da ita daka in kika yi hakuri komai sai ya zo ya wuce daka ubangiji ya ce fala junaha alaihi ma an yusliha bainahuma kulha wa sulhu khair lalle ku sani sulhu alkhairi ne ma'ana sulhu alkhairi ne cikin komai da fada da zaman lafiya zaman lafiya ya fi komai masu magana suka ce zaman lafiya ya fi zama dan sarki da mace ta tada hankalinta kai fada da mai gidanta har ka ta kai su rabu wanda ta lallaba shi a sulhu a zauna lafiya sulhun shine alkhairi wa an anfusu shuh lallai zukata an hada su da rowa an hada su da ƙauro ba kowace baka bace kuma za ta iya haka duk da Allah ya ce a yi amma ya ce zukata suna da rowa wata matar rowarta ba zai sa ta yadda a yi hakan ba ba zai sa ta sauka daga wasu haƙoƙinta ba don a zauna lafiya shi ma kuma wani mijin rowarsa ba za ta sa ya yadda ya iya rarrashin matarsa ya haɗa mata biyun a zauna lafiya ba wani zai ga kawai tunda ta fito ta bayan gida shi ma bari ya fito mata ta bayan gida ba zai haƙura ba dan haka kowa ya wa kan uwansa ruwa wa uhdiratil anfusushu lalle zukata an hada su da ruwa to amma wanda Allah madaukakin sarki ya nufe shi da imani sai ya kare shi daga sharrin ruwan zuciyarsa ubangiji ya ce wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun lalle waɗanda muka kare su daga rowan zukatan su ya zama sun fi karfin zukatan su ta fuskar rowa waɗannan su ne yan aljanna Allah ka sa mu cikin su da rahamarka wa in tuhsinu idan kuka kyautata wa junan ku wa tattaku kuka kiyaye dokokin Allah cikin mu'amalar ku da juna kuma aurata fa inna Allah kana bima ta'maluna kabira lalle ku sani Allah yana sane da abin da kuke aikatawa in miji yana takamar shi ke da fawar saki ya cuci mata Allah ya sani idan mata tana ganin ita ba za ta haƙura ba sai ta yin abin da yake rashin kirki rashin ladabi ga mijinta to kuma Allah yana sane da abin da ta yi kowa ya cuci kowa Allah yana sane haka nan kowa ya zalunci kowa Allah madaukakin sarki yana sane na ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما Ubangiji ya ce wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa kuma za ku sani ba za ku iya ku adalci tsakanin mata ba me ake nufi da adalci anan shine daidaita soyayya su a cikin zuciyarka ba yadda za ka yi ni yadda za ka yi wa ka daɗin baki ai yadda nake son ki haka nake son ta ai fifty fifty aka raba ƙarya kake yi ba za ka iya ba Allah ya san adalci na daidaita so a cikin zuciya fa karfin dan adam kuma ba kadai sai mutum da matansa ba ko ce ko uwa ce da ƴaƴanta in dai ɗaya wuce ɗaya to ƙarya take ta ce yadda take son wancan haka take son wancan baya yiwa zuciyar dan adam in dai abu ya zama biyu ba ta iya daidaita shi dole sai ɗaya yayi rinjaye uwa in tana da ƴaƴanta guda biyu dole sai ta ji ta san son wancan akan wancan tare da cewa duk ita ta haifi kayanta ba wanda za ta iya ɗauka ta ce ta ba ka ba ta so amma kuma duk da haka ba za ta iya daidaita soyayyar su ba haka nan miji in dai yana da mata sama da biyu sama da ɗaya suka kai biyu to ƙarya yake duk daɗin bakin da zai miki ya ce daidai yake son waccan da waccan ƙarya ne ba zai yi ba ubangijin da ya halitta zukata shi ya ce ba sa iya daidaita san abu guda biyu ya zama ɗari bisa ɗari daidai da daidai kuma wata hikima ta ubangiji ba dole bane ya zama wanda aka fi so kuma shine mutumin kirki ya so da dama sai ka ga wanda aka fi son kuma shine fankararren ko a cikin 'ya'ya wanda aka fi son wani sai ka ga shine shagwabatse soyayyar sai ta ja maka ya fankare ko a cikin mata ta yi wacce ta fi gasa kan kuma ita ka fi so ba dole bane ya zama mai ma biyayya kuma ita ka fi so wannan wata hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ko kai ne kake da riguna guda biyu dole sai ka ji ka fusan son kwaya daya kuma ta yi wacce ka fuso so din ba ita ce mai tsadar ba mara tsadar kuma ita ka fuso so wannan hikima ce ta Allah ganin dama ne na Allah to amma wannan baya nuna cewa kuma miji ya rinka zaluntar matansa su matan za su gane kai ma kuma za ka gane a yayi hankali ne kai za ka gane cewa lallai ka fusan wacce ita ma wacce aka fusan? za ka gane ita aka fi kuma wacce ba ita aka fi son ba ita ma sai ta fahimci waccan ce yar mowa ni kuma ni ke yar bora to amma a zauna lafiya shine zai kawo zaman lafiya ka yi hakuri da yanayin da ta samu kanta jarabawa ce ta Allah ba yin mijinki bane Allah da ya halicce shi ne yace ba zai iya hada abu guda biyu ba ya daidaita su ta fuskar soyayya idan Allah ya jarabce ki ya zama cewa ke ce wacce ba ta gaban goshin ba to ki hakuri kake ta da hankalinki ki haƙuri a zauna lafiya so tsuntsu ne watan wata rana sai ki dawo kece yan gaban goshin in kuma kika gane kece yan gaban goshi to kuma kake amfani da wannan damar ki ta iskanci a gidan miji ki ci mutuncin sa ki wulakanta shi ki zalunci kuma abokiyar zaman ki in kika yi haka ba ki kyauta ba Allah sai ya jarabce ki irin yadda yau ya sa aka fi son ki ita waccan ba ita ce ba to gobe kuma zai iya canjawa waccan ta dawo ita ce ta gaban goshi sai kuma ki koma baya yau nawa nawa mai doki ya koma kuturi sau nawa wanda ake so ya dawo shi ne wanda ba a so shi yasa Allah yake asallahu an kuma bainakum wa a ladina adaytum minhum mawadda kiristin Allah ya ga dama wanda kake so sai ya zama makiyanka wanda kake ki sai ya dawo ya zama masoyinka shi yasa Ali ibn Abi Talib yake faɗa cikin asar ahib habibaka haunan ma asa an yakuna bagibaka yawman ma wa abghid bagibaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma in za ka ci makiyanka ki shi sannu sannu wata wata rana zai iya zama masoyinka in za ka so masoyin ka so shi sannu sannu wata fatara na zai iya zama wa ka da ka karki ta kama da cewa yau ke ce ta gaban goshi yau ke ce yan lele yau ke ce abin da kika faɗa ake bi sai ki da abin da kika ga dama na son zuciya da zalunci da siyasatu gobe Allah madaukakin sarki sai ya jarabce ki son sai ya juya daga kanki sai ya koma kan ɗan uwarki ba ku za ki so ba ta yi amfani da damar da Allah ya bata na ita ce mai faɗa aji ita ce yar gaban goshe ta munzanta miki to ke ma karki amfani da haka wajen ki cutar da ita to amma ya ƴan uwa duk da haka rabo dangane da tattalin arziki na gida adalci dangane da rabon kwana wannan kan wajibi ne akan maza kuma Allah ya san za su iya dan ka fi son wance ba a ce kudin cefanin ta fi yawa ba dan ka fi son wanke ba a ce tufafin da za ka ɗinka mata ya na wanke tsada ba duk mata ne a ƙarƙashin ka kike duk wajibi ne gare ka ka daidaita su ta wannan fuska ta wannan fuskan ka za ka iya za ka iya ba wancan kuɗin cefa ne kaza wancan ma kuɗin cefa ne kaza daidai da daidai tare da cewa wancan ita ka fi so amma kada ka zalunci wancan kuma ta fuskar kuɗin cefa fane so ba ikon ka bane amma rabon kuɗin cefa ne ikon ka ne ta musu kwanakin girki wannan ikon ka ne amma ka ji kan waccan akan waccan wannan ne ba ikon ka ba da haka Allah madaukakin sarki ya raba adalci iri biyu akwai adalcin da mutum ke iyawa akwai adalcin da mutum baya iyawa musamman dangane da abin da ya shafi zamantakewar iyali da kuma abin da ya shafi ƴaƴa da kuma mata matanka ba yadda za a yi kaso su daidai da daidai amma za ka iya musu adalci rabon kwanaki sannan kuma da rabon a kudin cefa ne da tufafi da za ka ba su da wajen zama da sauransu wannan duk za ka iya yi kuma wannan wajibi ne akan ka kai duk wanda dan ya fi son waccan yake fifita ta fuskar cefa ne da fuskar kwanaki da fuskar dukkan wani abu na haƙƙi kan yar uwarsa to ya zama azzalimi a ranar lahira zai zo yana da shanyayyen jiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana lahu imra'atani famala ila ihdahuma Ja a yau ja'a yawmal qiyamati yajuru ahli shaqqaihi duk wanda yake da mata guda biyu sai ya fi karkata zuwa ga ɗayar yake ta cutar ɗayar waccan ya fi taimaka mata ya fi bata kuɗin cefane sai ya kwana uku a ɗakin ta ita waccan ya kwana ɗaya ba tare da wai yarjejeniya suka yi ba ko tudu kawai saboda zalunci to a ranar lahira za ka ga ya tashi da faraliki bangaren bikinsa ya shanye duk wanda ka gaishe da irin wannan sifa a filin tashin alkiyama to ka san me mata biyu ne yayi zalunci ya karkata zuwa ga ɗayan kyale ɗayar nana Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan tara matansa idan zai raba musu kuɗin cefane a gaban su zai raba daidai da daidai bayan ya gama rabon sai ce Allahumma hadha qasami fi ma amliku fala talumni fi ma tamliku wala amliku Allah wannan rabo na ke nan wanda zan iya kada ka kama ni cikin abin da ka san ni ba zan iya ba kai kake iyawa shine daidaita kaunar a cikin zuciya to da ka ubangiji madaukakin sarki ce ba za ku iya adalci ba tsakanin mata ana nufin daidaita soyayyar ku a cikin zukatan ku amma adalci ta fuskar raba musu kwanaki ta fuskar raba musu kefane wannan kan ba ka iya ba yadda za a yi kace ba za ka iya wannan ba to haka nan adalci ta fuskar idan an samu hatsaniya tsakanin su ka ba wa mai haƙƙi haƙƙi wacce ba ta da gaskiya kuma ka nuna masa rashin gaskiyarta ko ita ce yan lelan wannan ma za ka iya duk matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun san cewa ya fi son na Aisha akan saura amma tare da haka idan Hutuma ta shiga tsakanin Aisha da sauran annabi yakan rufe ido ya adalci wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gidan na na Aisha sai na na ummu salama ta aiko da abinci a kawo annabi domin ummu salama Allah ya mata baiwa iya girki ta san manzo Allah in yana cin abincin ta in ita ta girka fanti yake yi da haka sai ta yi siyasa ko ba girkin ta bane ko ba a gidanta yake ba sai ta yi masa wani abu ta baka lashi ta ce akai to shikenan ce Aisha ta gano haka wata rana annabi yana gidan na Aisha sai kawai yaro ya sallama assalamu alaikum aka amsa wai ga shi inji ummu salama to annabi yana uwar taka sai Aisha ta yi zumbur ta fito sai ta ce ko yaron yana likowa da gangan sai ta janye hannu kawai sai kwano ya faɗi ko ya mashi to annabi sai ya fahimci cewa da gangan aka yi wannan da aka sai ya fito yana dariya yana garar ummukum garar ummukum uwa ku tishi ya kama ta uwa ku tishi ya kama ta sai ce alqafa'atu bil a kwano da kwano da kin fasa kwanon ta sai kin biya ta kwano abincin cikin kwano nawa ne ta bani naka ni na yace amma kwano da mun ci zan yi mai mata da kayan ta sai ki biya ta da haka haka aka ɗauki kwano daga cikin jeran aisha aka biya ummu salama da shi kaga wannan shine adalci aisha ita ce yar gaban goshi amma tare da haka idan mutumata ta shiga tsakaninsa da sauran manzo Allah yakan yi adalci wannan ma adalci ne da mai gida zai iya sauransu don haka dole ne mu kiyaye ire-iren waɗannan adalcin da za mu iya wanda kuma ba za mu iya ba mu kawwala wa Allah subhanahu wata'ala ubangiji ya ce walau harasun ko kun yi kwaɗayin ku daidaita matanku ta fuskar ƙaunar zuci ba za ku iya ba amma tare da haka fala ta milu kullal maili kada ku karkata baki daya ku je ku tare a wajen wata saboda ita kuka fi so ku ta mai da ita yan lele ko mai sai ita idan kuka yi haka kun yi zalunci domin ita ma waccan ai mata ce waccan ma ai aure ta kuka yi waccan ma ai dan kuna son ta kawo ta gida in ba ku son ta ku sallame ta mana da haka fala ta milu kullal mai kada ku karkata zuwa ga wata karkata ta baki daya fa tazaruha kal mu'allaqa ku kyale waccan ta zamo kamar wata ratayayyar riga a jikin anga idan ta rataye riga to yanzu ba ta amsa sunanta na riga domin amfani sunan riga shine a gan ta a jikin ka saka amma kuma yanzu baka saka ta ba kuma baka bawa wani shi kuma ya amfana da ita ya saka ba to ita matar da ka kaurace mata ka tare a wajen wata ita ka bata yanzu ba za a ce da ita matar ka ba ɗari bisa ɗari domin ba ka mu'amala da ita irin yadda ake mu'amala da mace ɗari bisa ɗari to sannan kuma yanzu baka mai da ita ka ba ta damar wani ya je ya aure ta ba ma'ana baka sake ta ba to ka ka raba mata kafa ita ba mata aure ba ita kuma ba wacce ba ta da aure ba ba mata aure ba domin ba a yi mata mu'amala irin ta mata aure ba wacce ba ta da aure ba domin yanzu kuma ba ta da damar ta je ta yi wani aure. to sai Allah yake kar ku yi wa mace haka ku tare ga wata ku tare wata ku mai da ita kamar wata ratayayyar riga a jikin igiya wa in tuslihu in dai kuka yi sulhu tsakanin ku ko ma'aurata wa tattaku kuka kiyaye dokokin Allah dangane da mu'amalar ku ta aure fa inna Allah kana ghafurur rahima to ku sani Allah ne gafara ne mai rahama dan abin da ba a rasa ba na kurakurai to babu laifi idan ya faru daga baya an yi sulhu an yafe wa juna shi ma Allah madaukakin sarki sai ya yafe na'am وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان ya واسعا idan وإن يتفرق إذا تورا تاكي Wa tura ta kai bango miji ya ƙi saurarar matarsa mata ta ƙi ta saurari mijinta fitina sai fitina ya tafarraka har ta kai suka rabu auren ya mutu ubangiji ya ce yi gunin lahu kullum a ciki. Allah zai wadata kowa daga cikin yalwarsa ba a cewa dan na sake shi ba za ki samu wani miji ba a'a yayi ba kai ne dan autan maza ba duk abin da kake takama da shi Allah zai iya yin wanda ya fi ka in kirki ne in wadata ce in iya zamantakewa da iyali ne dan haka Allah madaukakin sarki ce in ta kai mal'aurata suka rabu to Allah zai iya ba wa matar mijin da ya fi wanda ya sake ta alkhairi shi ma Allah zai iya ba shi matar da ta fi ta alkhairi Allah ya yi alkawarin in dai dan tsoron ka yasa kuka rabu dan tana tsoron kar ta cuce ka yasa ta nemi saki dan tana tsoron kar da ta zalunce ka yasa ta ce gwanda mu rabu to Allah zai mai mata da wanda ya fa alkai domin tsoron Allah yasa ta nemi rabuwa kai ma in tsoron Allah ne yasa ka sallame ta ba wai zalunci kake mata ba a'a tana ganin kai yanzu ba za ka iya ci gaba da zama da ita ba dan haka sai ka sauwake mata a madadin ka zauna kana ta cutar ta to Allah sai ya baka wata wacce ta fita alkhairi wacce za ku zauna lafiya وكان الله واسعا حكيما lalle Allah ya kasance mai yalwar arziki ta kowace fuska hakiman kuma mai hikima cikin abin da yake shar'anta wa bayinsa na'am ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ولله ما في السماوات وما في الأرض lallai abin da ke cikin sammai da ƙasa na Allah ne a matsayin mulki a matsayin bayi a matsayin waɗanda shi ke kula da su subhanahu wata'ala mulkan wa kalkan wa abidan wala qad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum ubangiji yace hakika mun yi wasiya ga waɗanda muka ba wa littafi kafin ku zuwa aka ba wa littafi kafin mu su ne yahudu da nasara yahudawa an ba su da attaura nasara an ba su linjila to haka nan dukkan wata al'umma da Allah ya turo mata da annabi kuma ya ba wa annabin littafi kamar mutanen annabi Dawud da aka ba shi littafin zabura zuwa gare su da aka duk wata al'umma da aka taba ba wa littafi aka taba turo mata da annabi to cikin littafin ta Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan kalma yayi wannan wasiya shine yace anittaqullaha ku ji tsoron Allah ku sanya wa kanku shamaki daga fushin ubangiji ta hanyar yi masa biyayya kalmar attaqwa shine ka sanya wa kanka tsari daga azabar Allah an taj'ala bainaka wa bain azabillahi wiqaya ka sa shamaki tsakaninka da azabar Allah ta yaya ake sa shamaki tsakanin mutum da azabar Allah shine ta hanyar yi masa da'a ta hanyar ya guje saba masa subhanahu wa ta'ala idan kai wannan sai ka zauna lafiya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah irin yadda ya kamata a ji tsoronsa kada ku yadda ku mutu face kuna musulmai wa in takfuru idan kuma kuka kafirta fa inna Allah fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard to ku sani duk abin da ke cikin sama da kafa na Allah ne dan ka bauta wa Allah baya nuna cewa ka kare shi da komai dan kuma ka ki ka bauta wa Allah kuma baka isa ka rage shi da komai ba in ka yi bauta kanka kaiwa in kuma kai kafirci kanka ka cuta in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha duk wanda ya kyakkyawa kansa yawa wanda ya yin kyakkyawa kuma kansa ya cuta da ka karka ɗauka lokacin da ake ta cewa ka bauta wa Allah kamar so ake ka taimaki Allah ko in ka yi bautar taka za ta ƙare shi da wani abu a'a wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wanda ya yi aikin kirki kansa yawa wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim wanda kuma ya kafirce to ya sani Allah da mamma wadati ne ta kowace fuskar wadata subhanahu wa ta'ala da ka yake wa in takfuru in kun kafirce kun ki kuyi abin da muka ce ku yi na da'a fa inna lillahi ma fis samawati wa ma ard to ku sani duk abin da ke sama da ƙasa da na Allah ne ba za ku iya cutarsa ba ba za ku iya kararsa ba ba za ku iya ragarsa ba wa kana Allahu ganiyan hamida lalle Allah ya kasance mawadaci kuma abin yabo ولله ما في السماوات وما في الارض لا ليس ابن دكي سما دكا سنا الله وكفى بالله وكيلا لا لي ان يا افا مي لورا ده كلاوا ده سبحانه وتعالى نعم إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا إن يشاء إذا الله يجد ما يذهبكم أيها الناس سي تفيدكم يا كومتاني يقتدكم أن a أرسا domin da babu ku ya kawo ku kuma yanzu in ya so ya batar da ku zai iya batar da ku wannan ya fi komai sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya kai ka inda kai kanka baka san ina aka kai ka ba a neme ka sama ko ƙasa a rasa shi ya batar da kai domin dama baka san ma daga ina ya kawo ka ba hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mabthura inna khalaqna al-insana min nutfatin amjajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira ubangiji ya ce tabbas inda dan adam zai rufe ido ya tunani ya san da babu shi kuma duk yadda zai tunano ina yake a da ba zai iya tunowa ba mu muka san inda yake yanzu da kowannen mu zai koma yayi tunani a baya lokacin da mahaifiyarsa take budurwa ba ta ma yi aure ba shi yana ina ba inda yake bai san ba inda yake bai isa bai tuno ina nake to Allah shi ya san inda kake kana nan kuma amma shi ya aje ta a wajen da kai kanka baka isa ka san ina kake ba da ka ce in ya sha in ya ga dama ma yanzu yuzhibukum sai ya tafiyar da ku ayyuhan nasu ya ku mutane a neme ku a rasa ko sama ko kasa wa kana Allah ala zalika qadira lalle Allah ne iko ne akan haka a wata ayar yake ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi asali?" da kalkin jadi wa ma zalika ala Allah bi ajri ya ku mutane ku ne talakawa kuke da bukata a wajen Allah Allah bai da bukatar komai a wajen ku in yasha in ya ga dama yuzhibukum ayyuhan nas sai tafiyar da ku in ya sha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid in ya ga dama sai ya tafiyar da ku ya mai a madadin ku da wata halitta wa ma zalika ala allahi bi aziz wannan ba abu bane mai wahala a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to da ka sallama wa Allah ka bi shi sai ka ci riba amma ka ce za ka ija da Allah ko kai tunanin za ka iya amfanar da shi ko kai tunanin in ka kangare ka rage shi to kanka da kanka kake cuta Allah ba a cutar da shi ba a amfanar da shi ba a karasa ba a ragarsa da'ar mai da'a ba ta kara masa komai kan kangarewar mai kangarewa kuma ba ta rajarsa da komai subhanahu wata'ala domin mawadaci ne ta dukkan fuskar wadata da ta yi ta yi zuhi bukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akarin wa kana Allahu ala zalika qadira na من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا man kana yuridu sawabar duniya duk wanda yake son ladan duniya ma'ana aikinsa da yake yi shi so yake yi ya samu duniya to ya sani fa inda Allah sawabud duniya wal akhirah ai a wajen Allah akwai ladan duniya akwai na lahira kenan karancin tunani ne duk abin da zaka kawai duniya ce a gaban ka. yo ai Allah da ke bayar da duniya kuma yana da damar ya ba da lahira ina ma dai ake ka nemi biyan ka nemi duniyar ka nemi lahirar to da sai ka fi cin riba ubangiji ya ce wa minan fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min salam amma wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar yace ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab daga cikin mutane akwai mai karamin tunani mai karamin hankali shi kullun zulamarsa a bashi a duniya Allah ka kunta ka tsare mu kunyar duniya lahira kuma in mun je koyaya ai sai masu faɗan haka Allah mu dai in muka sha a duniya to lahira in mun je a san yadda za a yi sai ka takaita wa kanka ka kanka da kanka ka jahilci ubangijinka ubangijin da zai iya baka duniya kuma zai iya baka lahira kuma zai iya hada maka biyu ba abin da zai rage Allah in ya baka mulki a duniya kuma ya kara ma a lahira shi a wajensa abin yana nan kamar jamfa a jos ya ma fi jamfa a jos ubangiji subhanahu ta'ala dan ya baka a duniya ya baka a lahira me ya rabu. to dan ne ka mayanke sai duniya sai duniya bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa to da ka abinda Allah madaukakin sarki yake tallatawa bayansa in za ka nema ka nemi biyan ka ce Allah ba ni a duniya ka bani kuma a lahira duk kyakkyawa to sai Allah ya me irin wannan addu'a ya hada biyu Allah ba mu duniya mai kyau ba mu lahira kai kyau lahum nasibun mimma kasabu su suke cin ribar rayuwarsu su suke cin ribar ayyukansu wallahu sari'ul hisab Allah mai gaggawa hisabi ne a wata hari yace man kana yuridu yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsal dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min wanda kawai duniya ya fi damuwa da ita duk addu'arsa a ba mu duniya Allah tsare mu kunyar duniya bai damu da ta lahira ba to shikenan sai mu bashi ta duniya amma a lahira kuma fa ba za mu bashi komai ba kuma lahira ita ce tabbas ita ce dawwamammiya wal akhiratu khairun wa abqa a wata ayar kuma yace kai ma in kana yin irin wannan addu'a duniya duniya ba mu da garantin za mu baka duniya sai mu hana ta duniyar kuma mu hana ta lahira kaga sai yi kasan bakatanta man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura ومن alaha يريد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون ma'ana ubangiji madaukakin sarki ce wanda ke san duniya in mun ga dama ma sai mu bashi kuma ba dole bane ba ma mu baka amma wanda lahira ce ta fi damunsa kuma ya tsaya ya yi aiki don ita to za mu bashi a duniya kuma a lahira mu bashi ba za mu zalunce shi da komai ba Don haka dai Allah ka ba mu duniya kuma ka ba mu lahira ba daidai ba ne ka ce ba ba ka duniya ba daidai ba ne ba a ce duk mai addu'ar Allah ba ni kuɗi ba ni mulki wannan ɗan duniya ne waye ba ɗan duniya ba kowa ma ɗan duniya ne in ba ɗanta ba ne ka fita daga cikin tarna anas dan malik ce ban taɓa jin annabi ya yi addu'a ba face sai ya haɗa da rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ya ce kai ko addu'a bata shafi wannan ba sai annabi ya kurdo ya jawo wannan kuma in ya zo faɗar ta ya nana ta uku ya nana ta ta uku rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar an ce da yawa daga cikin masu mulkin duniya suna yin irin wannan wuri wuridin sai dai matsalar su sukan tsaya a farko kamar yadda aka ce bawa jan gwarzo wani sarki da aka yi a zamanin shehu dan godiyo wani sarki mai karfin mulki sosai a tarihin kasar hausa sarki ne mai karfin mulki suka ce wuridin sa rabbana atina fid dunya anan yake tsayawa rabbana atina fid dunya rabbana atina fid dunya bas babu magana wa fil akhirah atina fid dunya to kuma Allah madaukakin sarki ya bashi mulki dan a duniya domin waɗansu malamai masu rubutar rubucen tarihi suka ce buhun wake aka juye masa a ƙasa yana ɗaukar kwaya-kwaya yana rabbana atina fid dunya sai da ya mai da shi wadan suka ce rijiya aka cike a gabansa aka tara masa tsakon kwani yana rabbana atina fid dunya tubewa fa yayi tsirara daga shi sai dan bance ba ci ba sha ya ɗauki dutsen nika ya ɗora a kansa sai da ya cike rijiya da dutse ɗaiɗai yana rabbana atina duniya, rabba na atina fid duniya, wai shine charbin nasa shi ya ku da Allah madaukakin sarki ya sakan masa duniyar ya bashi sai da ya gawurta domin a masarautarsa a inda yake suka ce zakara baya tara da za ka taho da zakaranta daga wani waje yana ta tara yana shigowa masarautar ba wajen ya daina tara ma'ana ba wani namiji sai shi ko a cikin kaji kuwa ba namiji sai shi yasa aka ce wata rana ya shiga irin wannan wuridin nasa na tsafi a ɗakin sa kawai sai aka ji zakaru suna tara a gida sai wata yarsa tace lalle a je a duba ɗakin baba ba lafiya ta ce domin tun da muka tashi shekara aru aru ba mu taɓa jin tarar zakara a yankin gidanmu ba da ku aka je aka buɗe sai aka tarar ashe mutuwa ne to amma me duniya ta yi masa kuma yau ba ya ci ya tafi ba shekarun da ya yi na rayuwarsa da shekarun da ya yi na mulki duk a yau ya ninka su a kafa kuma suna nan suna daɗa maimaituwa kaga kenan inda da tunanin gina lahira ya fi gina duniyar amma dai duniyar ma ba abin abaka a baya bane rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ubangiji madaukakin sarki ce man kana yuridu thawaba dunya fa inda thawabu dunya wal akhirah wanda yake son ribar duniya da ladan duniya to a wajen Allah akwai ribar duniya kuma akwai ribar lahira dan haka ka nema a wajen Allah ko da duniya kake so kada ka neme ta a wajen wani a wajen Allah kake ko da duniyar kake so kada ka je wajen boka ko wajen juju ko wajen dodo a wajen Allah ake neman duniya ita kanta to na kuma lahira domin duk wanda yake jin ya isa a duniya in an je lahira zai tabbatar da bai isa ba ranar da Allah zai tara bayi baki ɗayansu da masu mulki da duk wani mai faɗa aji da duk wani mai kulla kulla da duk wani mai connection ubangiji ya ce limanil mulku yau waye ya isa yau ya ce mun shi ne mulki ne ba wanda ya isa ya daga kai da waɗanda suka mulki wani yanki na duniya da waɗanda ma duniyar gaba ɗaya suka mulke ta ba wanda ya isa ya ce Allah ni ne saboda me duk mulki ya dawo gare shi Allah kaɗai zai iya amfawa ce lillahi wahidul qahhar yau mulki sai ga Allah ɗaya ɗaya ne rinjaye subhanahu wa ta'ala وكان الله سميعا بصيرا لله أن يكفن شيء ميجي كما ميجاني ميجي دنجني دبن تسكن باي ميجاني دنجني دا أيو كنسو نعم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسهم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعبدوا وإن كرهوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك إيماني كونوا قوامين بالقسط كذبوا طيئوا دقسيا دآدنشي شهداء لله كنا مصباد شيدا دن الله ولو على أنفسكم كودا شيدر أترنكم كنيكوا awil walidaini ko iyayenku guda biyu wal aqrabina da sauran makusanta ma'ana ko da kai ne azzalimi ko da kai ne kai cuta to ka fito ka ce ni ne ba ni da gaskiya wannan ita ce shaida dan Allah to ka in mutum ya iya nuna kansa da kansa ya ce shi ne ba shi da gaskiya kana tsammanin wani zai yi rashin gaskiya ya raga mar to haka Allah yake so mu kasance in kai ne baka da gaskiya ku to kace ni ne ba ni da gaskiya ni ne zalunci ni ne kuskure duk abin da za a yi maka in an maka a duniya an wanke ka in an je lahira ka zama furi amma in a duniya baka da gaskiya ka ki ka faɗa ka ɓoye asirin ka ya rufu to fa akwai ranar tonan asiri akwai ranar kin dillanci akwai ranar da Allah sai ya tona asirin ka sai ya kunyata ka idan da tsoro kake kada mutanen kasar ku kawai su sani to yanzu mutanen duniya ne za su sani idan da tsoro kake kada mutanen zamani ka za su sani to yanzu mutanen tun daga farkon duniya ne har ƙarshen ta kowa ya sani yau mutu bilas sara'ir ranar da za a tona asirai inda ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani mahadinci duk wani azzalimi duk wani wanda ya rashin gaskiya ya boye a ranar lahira sai Allah ya masa terere sai Allah ya masa tonan filiri da bankada إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة عند أسه يقال هذه قدرة فلان ابن فلان دق الظالم متوتي مها إنشي a ranar lahira Allah zai sa a ɗaga tuta a inda yake a kafa masa tuta a gindinsa a taura masa a jikinsa a rinka shela da shi ana gawa na ɗan wani jikan wani mahaɗinci wanda ya laifi kaza kaza da kaza ya ɓoye a duniya da dace Allah madaukakin sarki yake so ya wanke mu daga wannan hadari daga wannan sharri da ke gaban mu in ba mu tuba ba ya ku waɗanda suka yi imani ku zama masu adalci a karan kanku a yayin bayar da shaida ko abu ya biyo ta kanku ku faɗa dan in ya biyo ta kan wani karku raga masa ko abu ya biyo ta kan iyayenku ku faɗa dan ya biyo ta kan iyayen wani babu saurarawa in abu ya biyo ta dangin ku santa ku faɗa ta da in ya biyo ta dangin wasu nan ma ba za ku saurara ba domin abin dubawa a wajen shaida girman Allah ba girman wanda za ka ba da shaida a kansa ba idan kana ganin iyayenka suna da girma to yi girman Allah ya fi girman iyayenka in kana ganin kana kaunar iyayenka to yi Allah ya fi kamata ka kaunata sama da iyayenka in kana ganin kana ganin girman dangin ka makusanta to ai Allah madaukakin sarki ya fi kusanci da kai sama da kowa domin ya ce wa nanu aqrabu ilayhi min hablil walid mu ce kusa da mutum sama da jijiyar laka sama da spinal cord da take jikinsa kaga dai tasirin wannan jijiyar a jikinka in an taba ka yanzu sai a lalata ka to kusancin ubangiji da jikinka ya fi na wannan jijiyar domin idan Allah madaukakin sarki yana so ya sarrafa ta ya juya ka ya kontrolin ɗinka yana da damar ya juya ka ya kontrolin ɗinka sama da wadda jijiyar spinal cord take yi a jikinka shi ne ce wa nanu aqrabu ilayhi min hablil warid mun fi kusa da jikin dan adam fuskar iko da isa da gudanarwa sama da jijiyar da take manna da wuyansa ko take manna da jikinsa wacce idan an tsinke masa ita zai mutu za ka in kusancin wani kake kallo to ka kalli kusancin ubangiji subhanahu wataala kusancin Allah ya fi na kowa zuwa ga bayansa, ta fuskar iko da kula da kuma ba da kariya ko kuma aukar da azaba idan ya so ubangiji ce in yakun ganiyan aw fasiran idan shi wanda za a ba da shaidar a kansa ya kasance mawadaci ne ko matalauci to kar ku kalli wadatar sa ku goyi da bayansa wadatar Allah ta fita sa in talaka ne kar ku kalli talaucin sa ku ki shi a'a ikon Allah shi yafi kamata a kalla ba talaucin talaka ba girman Allah shi yafi kamata a kalla ba rashin wanda yake da rashi ba a yayin bayar da shaida ka lura da cewa Allah shi yace ai shaida da ka ba ruwanka da mai kuɗi ne ko talaka ne wanda ya laifi abin da ka sani na gaskiya shi za ka faɗa kar ka kalli talaucin sa dan ka samu wani abin duniya kar ka kalli ah, dan rashin samun abin duniya kar kuma ka kalli wadatar sa dan tunanin cewa in kai masa shaida ka faɗi rashin gaskiya ka goyi da bayan sa zai baka wani abu Allah madaukakin sarki shine mafi wadata shine wanda in ya so sai ya baka in bai so ba kuma ba za ka samu ba da haka malamai suka ce kalmar ganiyan anan da faqiran ismu kana ne a kabaru kana ne ismu kana din an shafe shi domin ya kun fi'lu kana ne anan dan haka akwai ismu ha mahzufun taqdiruhu in yakun al mashhudu alayhi ganiyan aw faqiran sallahu aula bihima idan wanda za ka yi masa shaida din talaka ne ko mai kuɗi ne to ba shi za ka kalla ba Allah za ka kalla fallahu auladi ma Allah shi yafi dacewa a kalla sama da su talaucin su ko kuma wadatar su fala tattabi'ul hawa kada ku bi san zuciya an ta'adilu har ka kai ga ku karkace lafazin an ta'adilu a nan wasu kace daga al'udulu ne wal udulu huwal mailu kada ka bi san zuciya domin san zuciya zai kai ka zuwa ga karkacewa gaskiya waɗansu malamai suka ce a'a an ta'dilu min al-adl wal adl huwa al-qist fala tattabi'u kada ka bi son zuciya an ta'dilu a madadin kai adalci kenan adalci za ka yi ba mun son zuciya ba dan haka adalci shine abin umarni da shi wa in talu in kuma kuka karkace kuka canja shaida daga inda kake a madadin ga yadda kake sai kuka canja kuka faɗi ba daidai ba auto uridu ko kuka cije kuka ki shaidar gaba ɗaya domin akwai wanda yana tsoron in ya faɗi gaskiya ila za a ƙi shi in kuma ya faɗi gaskiya in yayi ƙarya kuma yana tsoron Allah to zai ce kwata kwata ni ba zan shaida ba ba ruwa na kuma alhalin ya sani to wannan ma laifi ne a wajen Allah so ake ka zama jarumi ka faɗi shaida kamar yadda take kar ka tsoraci kowa ka tsoraci Allah kar ka ji nauyin kowa ka ji nauyin Allah dan haka wa in talu in kuka canza shaida aw uridu ko kuka bijire kuka ce ba za ku shaida ba to ku sani fa inna Allah kana bima ta'maluna kabira Allah madaukakin sarki zai ba da labari dangane da abin da kuka aikata ma'ana kun aikata ba daidai ba kuma Allah yana sani kuma zai gaya muku abin da kuka yi ba daidai ba a ranar tashin alkiyama to wannan ayar tana nuna mana cewa lalle mu kasance masu adalci kuma maganar adalci ba maganar kusanci maganar adalci ba maganar babana ko yayana ko ƙanina, ko dan gidanmu waye ne gaskiya shine mai gaskiya waye mara gaskiya shine mara gaskiya ko waye kuwa dan haka Allah madaukakin sarki ya hore mu da haka a wata ayar makamanciyar wannan a cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist ولا يجرمنكم شنآن kaunin على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ya ku waɗanda suka yi imani ku tsayu wajen bayar da shaida dan Allah ku tsayu da adalci kuma kada kiyayyar mutane ta sa ku kafa musu adalci ku yi adalci adalci shi yake kusa da tsoron Allah subhanahu wataala da haka ba abun kunya bane a yau mahaifinka bai da gaskiya a gaban kotu ka je ka tabbatar masa da rashin gaskiyarsa wannan a musulunci ba abun kunya bane ba wannan shine daidai ba abun kunya bane ba ka bai da gaskiya a kotu ka je ka tabbatar masa da rashin gaskiya to amma za ka ga idan da mutum zai yi wannan cikin al'umma mu yanzu sai a ga yayi wani bakon abu wani haji ya ba da shi shaida cewa babansa bai da gaskiya kai wannan ba dan albarka bane wannan ka shine dan albarka baba ya kama ɗansa ya miƙa shi ga hukuma cewa ba yi da kirki ba yi da gaskiya da kai wannan wani irin uba ne wannan shine uban kirki shi Allah yake so idan na yi ba daidai ba ya zama kai duk za ka fara bayar da shaida wannan yake nuna cewa girman Allah a zuciyarka ya fi girman makusancinka ya fi girman mahaifinka ya fi girman ɗanka ka fi son Allah sama da ɗanka ka fi son Allah sama da babanka to kuma wannan shine ka'idar imani ba yadda za a yi ka zama mai imani har sai ka fi son Allah sama da yadda kake son kowa a duniya ba yadda za a zama mai imani har sai ka fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da yadda kake son kowa a duniya amma in dan girman mahaifinka zai sa ka saba wa Allah to kenan ka fi son mahaifinka akan Allah kaga kuma ka zama mai imani ba in girman ɗanka ko ɗan uwanka zai sa ka saba wa gaskiya ka bijire wa umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ka fi son waɗannan akan annabi to kuma baka zama mai imani ba da haka akwai wasu abubuwa da yawa da muka kalle su kallo na kuskure kallon da ba irin su addinin musulunci ya musu ba shine misali irin waɗannan dangane da abin da ya samu shaida in na kusa da ni ne ba zan faɗa ba sai in koyi ko in canja ko in ce ni ba ruwa to wannan duk kuskure ne a musulunci a ka'ida shine ka faɗi daidai yadda daidai take ka kalli girman Allah sama da girman kowa wannan shine adalci wannan shine musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce khairu shuhada alladhi ya'ti bi shahadatihi qabla an yus'alaha fiyayyun masu shaida shine wanda zai zo ya faɗi shaida tun kafin a tambaye shi akwai mutumin da ya san gaskiya amma jira yake sai an neme shi ya zo shaida sannan ya zo to musulunci bai ce haka ba lokacin da ka san gaskiya kuma ka san ga mutane guda biyu suna husuma har sun je gaban kotu wane shine mai gaskiya wane ne mara gaskiya ba ka jiran cewa sai an ce a kawo shaidu sannan ka zo a in dai kana so ka samu cikakken ladanka na shaida to kawai tafiya kake gaban kotu ka ce na zo in ba da shaida alkali ba zai ce mun neme ka a a ka'idar musulunci duk wanda ya zo ba da shaida dole a a saurare shi sai dai a yi masa cikakkiyar interview da cikakkiyar jarabawa da tambayoyin da za su gamsar da cewa da gasken ya sani da gasken ba ƙarya yake ba to idan mutum ya haka shaidarsa ta fita kowace shaida girma da daraja da lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala na'am يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا فقد ضل ضلالا بعيدا ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani aminu billahi bi imani da Allah malamai sun yi maganganu guda uku dangane da wannan aya waɗansu suka ce da yahudawa ake ya ku waɗanda suka yi imani da annabi musa aminu billahi to ku zo kuma ku yi imani da Allah da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ka yin haka ne ba ka da matsala dangane da ma'anar aya domin kar ka ji an ce mai imani kuma ya imani sai ka ji kamar an yi tufka an ware mai imani kuma ya imani ya aka sai da shi mai imani kuma da ba da imani waɗansu malamai suka ce a ana magana ne da munafukai waɗanda suke nuna sun yi imani a fili to ku yi imani har a zuciya ya ayyuhal ladina amanu bil zahiri aminu fil batin ya ku waɗanda suka ce sun yi imani a fili to kuma ku yi imani har a zuciya ka ganin ma baka da matsala dangane da fasar aya to amma magana ta uku waɗansu suka ce da muminan ake ya ayyuhan ladina amanu aminu billahi ya ku waɗanda suka yi imani ku yi imani da Allah to ya za a yi a cewa mai imani ya imani da Allah sai suka ce a nan min babu takmilil kamil la min babu tahsilil hafi abin nufi mai kyau ya kara da wanka kai wanda kai imani dama to ci gaba da imanin sake rike imanin kankan suka ce domin ba dole bane dan an ce mai abu yi abu baya nuna cewa asali bai da shi Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah ya kai annabi ka ji tsoron Allah shin baya jin tsoron Allah a'a an yadda yana jin tsoron Allah abin nufi ci gaba da jin tsoron Allah domin da tsoron Allah ta samu darajar da ka samu a baya dan haka karkai ta kaci da ita yanzu ci gaba kaga sai zama min babin takmilin sani suka ce kamar yadda Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi ya ku waɗanda suka yi imani ku tsorata Allah kuma ku yi imani da manzansa shin ana nufin da ba sa tsoron Allah a'a suna yi abin nufi su ci gaba da yi shin ana nufin da ba su imani da manzan Allah ba a'a sun yi abin nufi su ci gaba da yi to da haka Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzan Allah kowanne daga cikin fasarorin nan guda uku ka ɗauka dukkanin su sun yi babu wacce zaka kore kowace ta tabbata ko ya zama da yahudawa ake tun da sun ce sun yi imani da annabi musa me zai hana su zo su imani da annabi muhammad ai annabi musa yayi albishin da bayyana annabi muhammad ai at-taura ta yi albishin da bayyana qur'ani to su cin guri ba su sun yi imani a can nan ma su zo su yi imani dan su samu ladan su biyu ladan imani da asaura ladan imani da qur'ani ladan imani da annabi Musa ladan imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ba su hada biyun ba to ɗayan ma sun rasa domin in ba yahude bai yi imani da annabin karshe ba bai yi imani da littafin karshe ba to imanin da ya ma da annabin farko da littafin farko ya ɓaci an gane ko to shine Allah yake tallata musu haka nan idan ka ce talla ga munafukai sun ce sun imani a zahiri ba su imani a batini ba kaga kuma ba za su riba imani ba domin imani ma wa kara fil qalbi wa saddaqa al amal abu ne wanda ya faro daga zuciya kuma ya zo waje amma sun sai suka fara daga waje ba su kai zuci ba da haka dan su kuma wariyar imanin su sai Allah yake waɗanda kuke cewa kun yi imani a fili ku yi imanin man dan abun ya zamo ya amfane ku to haka ne idan ka dauka da muminan ake ba laifi idan mutum yana yin abu a sake jaddada masa cewa ci gaba da yi ya ku waɗanda suka yi imani su ci gaba da imani ubangiji ya ce aminu billahi ku imani da Allah wa rasulihi da manzansa duk malaman tafsiri suka ce wa rasulihi anan ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi kuma kun imani da littafin da ya saukar ga manzansa wanda littafi ne shine alqur'ani wal kitabil ladhi anzala min qablu kuma ku imani da littafin da ya saukar kafin wannan na yanzu wani littafi aka saukar kafin na yanzu a taura linjila zabura dukkanin Allah ya umarce mu da mu imani da su babu inda musulunci ya ce musulmi kar ya imani da wani littafi daga cikin littattafan annabawa shi musulunci ta yi a imani da dukkan annabawa a imani da dukkanin littattafai da ka aminu billahi wa rasulihi Kuyi imani da Allah da manzansa wal kitabin ladhi nazzala ala rasulihi da littafin da ya saukar wa manzansa shine qur'ani wal kitabin ladhi anzala min qabl da sauran littattafan da ya saukar a dace to sai zama anan kalmar al kitab mufrad ne ma'ana suna ne mai ma'ana kwaya daya amma ma'anar da ake nufi da shi shine da yawa jam'i a madadin ake aminu billahi wa rasulihi wal kitabin ladhi nazzala ala rasulihi wal kutuban ladhi anzala min qabl kaga kutub jam'i to akan iya kawo suna kwaya ɗaya a madadin jam'i da ta kalmar wal kitabin ladhi anzala min qabl al kitab anan ismun mufrad ne amma aka sanya masa alif da lam listidraki jami'i jinsihi ma'ana ana nufin littattafai da yawa dan littattafan da aka saukar kafin qur'ani ba ɗaya bane a taura linjila zabura sufi ibrahim da ma wasu littattafan da Allah bai faɗa ba kalmar alkitab duk ta wakilce su kamar yadda Allah yake kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum kitab kaje kitab anan mufrad ne a ana nufin jami'i wa anzala ma'ahum kutub ko wa wahidin minhum ma yasduqu alayhi kitab domin annabawan da suka gabata littafin su ba ɗaya bane kowa littafin sa daban annabi Musa nasa daban annabi Isa nasa daban Dawud nasa daban to amma duk da haka sai Allah yake wa anzala ma'ahum alkitab ana nufin ya saukar wa da kowane ɗayan su kitab kitab Musa kitab Isa kitab Dawud kitab dan haka sai dunkule sai ce wa anzala ma'ahum alkitab to da ka kalmar alkitab nan malamai suka ce jam'i ne to sannan malaman tafsiri sukan ce lafazin nazzala a farko ya sha bamban da lafazin anzala a na biyu a littafin farko sai aka ce wal kitabil ladzi nazzala amma a littafin da biyu sai aka ce wal kitabil ladzi anzala akwai bambanci tsakanin fi'ilin nazzala da fi'ilin anzala suka ce abin da yasa Allah ya bambanta a nan domin saukar Qur'ani ta ta bamban da saukar sauran littattafai Qur'ani yadda ya sauka daban sauran littattafai kuma yadda suka sauka daban shi Qur'ani ya sauka ne a hankali a hankali da farko yana lauhil mahfuz bal huwa qur'anun majidun fi lauhin mahfuz lauhil mahfuz kuma a sama ta bakwai yake daga nan aka sauko da shi aka kawo shi sama ta daya wani daki da ake kira da suna baitul ma'mur ko baitul izza wa turi wa kitabin masur fi rattin manshur wal baitul ma'mur baitul ma'mur wani daki ne a sama ta daya Allah ya sauko da Qur'ani ya kawo shi nan shine zango na biyu da Qur'ani yayi shine wanda aka yi a cikin lailatul qadari inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr wannan anyi ne a lailatul qadri goman karshe na wannan watan da muke ciki to sannan kuma daga baitul izza ko baitul ma'amur, ɗakin da ke sama ta ɗaya bayan an aje ƙur'ani a nan su kutun baki ɗaya sai kuma ake ɗauko shi a hankali ana kawo wa annabi a cikin shekara ashirin da uku ya ƙare to kaga saukarsa ta sha bamban da waɗannan domin ita a taura rana ɗaya Allah ya ba annabi Musa ita baki ɗaya lokacin da ya kira shi zuwa tsuru suka tattauna baki ɗaya sai ya ɗauki a taura gaba ɗaya ya bashi ita sukucin haka linjila da za a ba annabi musa gaba ɗaya isa gaba ɗaya aka bashi zabura da za a ba annabi dawud gaba ɗaya aka shi ita a dunkule to kaga wancan saukar su daban wannan saukar su daban shi yasa saukar qur'ani sai aka ce nazzala domin fi'ilin nazzala a larabci abin da ya sauka a hankali a hankali a hankali amma anzala abin da ya sauka lokaci daya saukar angulu da ake cewa jib baki daya shi yasa Allah madaukakin sarki yace alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sai yace nazzala alaykal kitab a wajen qur'ani min qablu hudan linnas kuma sai ce wa anzala at-taurata wal injil kaga wajen at da injila anzala wajen qur'ani nazzala shi yasa kafirai suka ce me yasa qur'ani ya sha bamban da sauran littattafai ta wannan fuska shi sai a rinka kawo shi a hankali a hankali amma su kuma in ai ba su ɗaya aka kawo su wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi al-qur'anu jumlatan wahida kafirai suka ce me yasa shi qur'anin ba za a saukarwa da Muhammadu shi dunkula ba irin yadda aka saukarwa isa da musa ne da littattafan su sai Allah yake kazalika lin sabbita bihi adaka wa rattalnahu tartila shi wannan lissafin muna da wata hikima a kansa hikimar shine a samu mahaddatansa qur'ani yana da alaramma amma a saura ba ta da alaramma qur'ani yana da alaramma amma linjila ba ta da alaramma qur'ani yana da alaramma amma zabura ba ta da alaramma duk wanda yake maka alaramman zabura ne ƙarya yake yi babu saboda asali ba kwaya ɗaya bace ba kullum sabunta ta ake duk shekara sai an samu mata sabon bugu new testament old testament kin solomon kin james to wace za ka haddace wanne ne na gaskiya kuma kullum canza da ake kaga ba za a iya haddace shi ba to shi qur'ani Allah yana son a haddace shi domin littafi ne da yake so a bauta masa da shi har ƙarshen duniya da ka sai ya saukar da shi ya bashi tsaro ya bashi kariya inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu muhafizun لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد da haka ubangiji madaukakin sarki yace nazzala ala rasulihi ana nufin qur'ani wal kitabi allazi anzala min qabl kuma ana nufin sauran littattafai aka bambance tsakanin su shine Allah yake a wata ayar wa qur'anan faraqnahu qur'ani kenan manya faraqnahu mun rarraba shi ba lokaci guda muka saukar da shi ba li taqra'ahu ala an-nasi ala dan kai ma in ka je karanta shi ga mutane karanta musu a hankali dan su fahimta wa rattalnahu tartilan kuma mun jera shi a jajjere to da haka ubangiji madaukakin sarki yace wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi duk wanda ya kafirce wa Allah wa mala'ikatihi ya kafirce wa mala'ikun Allah wa kutubihi ya kafirce wa littattafan Allah wa rusulihi ya kafirce wa manzannin Allah wal yawmil akhir ya kafirce ranar lahira faqad dalla Bala ba'ida lalle wannan ya fata fata wacce take manisanciya wannan ayar ta ambaci rukunnan imani cikin rukunnan imani guda shida ta ambaci guda biyar tana daga cikin ayoyin alkur'ani da suka ambaci rukunnan imani a dunkule duk da babu wata aya cikin alkur'ani da ta ambaci rukunnan imani baki ɗayan su shida amma akwai waɗanda suka ambaci biyar biyar daga ciki wannan suna daga ciki akwai irin fadin Allah cikin suratul baqara laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi imani guda biyar to nan ba sai aka ce wa man yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir kagar kunnan imani guda biyar yanzu wanne ya rage daya shine kaddara to sai ka neme shi cikin sauran surori kamar cikin suratu eh, qaf inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadr cikin suratu kamar wa ma amruna illa wahidatun kalam bil basar kamar irin cikin suratul ra'd wa kullu shay'in inda bi miqdar alimul ghaibi wa shahadati al-kabir dan haka waɗannan ayoyi suna magana a kan rukunin imani wanda manzo Allah ya faɗe su a dunkule guda shi da cikin hadisin Jibrilu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi malamai suka ce kafircewa Allah shine ko dai kai musun samu wata baki da ka ce babu shi kamar yadda waɗansu suke faɗa babu Allah ko kuma ka yadda akwai shi amma ka dingina masa ta waya ko ka ce yana da ɗa ko ka ce yana da mata ko ka ce yana da abokin tarayya sannan ba kafirci ne da Allah ko kuma ka yarda da shi amma ka ki bauta masa sannan ba kafirci ne da Allah ko ne daga cikin waɗannan idan mutum yayi ya kafirce wa Allah wa man yakfur billahi ta haushi wa malaikati kafirce wa malaiku ko dai ka ce babu su tunda ba a ganin su ko dan suka ce tunda ba a ganin su ƙarya ne babu su su a wajen su sai abin da ake gani sannan yake akwai amma in ba a ganin abu to babu shi an ce mutum yana da mala'iku guda biyu dama da hagu sai su jirgi za su ce to ina suke haka ban taba da dama ba haka ban taba da hagu ba kenan babu karya ne to kaga wannan kafin cewa mala'iku ne ko kuma ka yarda akwai su amma kuma ka ba su wata sifa daga cikin sifofin da Allah bai ba su ba kamar ka ce da su mata irin yadda kafiran maka suka gaya musu suka ce mala'iku mata ne kuma su ne ‘ya'yan Allah mata don haka Allah yana da ‘ya'ya maza kuma yana da mata mala'iku su ne mata waje alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inasa da haka ubangiji madaukakin sarki ce shahidu khalqahum fatukfam shahadatuhum wa yus'alun innal ladina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al mala'ikata tasmiyatal unsa waɗanda ba su imani da lahira ba su ce ci da mala'iku mata wanda mala'iku ba mata bane ba ubangiji madaukakin sarki ya halicce su da haske ya halicci dan adam da tabo ana nufin asalin dan adam shine annabi adamu ya halicci aljanu da wuta خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارد من نار يا تبدأ cikin hadisin muslim manzo Allah yace khuliqatil malaikatu min nur malaiku da haske aka halicce su wa kuli kan jannu min marijin min nar aljanu da tarkukun wuta aka halicce su wa kulika adamu mimma wusifa lakum adamu kuma da abinda da aka gaya muku a qur'ani aka halice shi shine yubu da ka mala'iku ba ka ce da su mata ba ka ce da su ƴaƴan Allah sannan kuma ba ka ba su dukkan wata sifa da Allah bai ba su ba abin da zai kukubuta gare ka ka faɗa game da mala'iku ka ce bal ibadun mukram su dai bayi ne masu girma wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin kuma ka yadda cewa su ba sa sako dan adam yana sako aljani yana sabo amma mala'ika baya sabo Allah yake la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun kuma su mala'iku ba sa ci ba sa sha ba sa aure kuma ba sa gajiya in suna aiki yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturuna la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna to haka nan kutubihi kafir cewa littattafan Allah mala'iku can dangane da kafirce musu har ila yau akwai zaɓar wasu kace ta yi imani da su wasu kace baka yarda da su ba kamar yahudawa akwai mala'ikun da suka yarda da su akwai wanda baka yarda da su ba cikin mala'ikun da suke gaba da su ba su yarda da su ba mala'ika jibrilu amma sun ce inda mika'il ne to su ba su da matsala inda israfil ne su ba su da matsala matsalar su kawai jibrilu to kaga wannan ma kafirci ne domin idan Allah ya ce ai imani da abu baki ɗaya in ka zaɓi wani kabar wani to a wajen Allah kamar baka yi bane gaba ɗaya in dai yake kai duka kai duka in yace kar kai duka kar kai duka amma ka zabi wani ka bar wani to wannan baya karbuwa a wajen Allah subhanahu wataala da ka da wanda yake bai yadda da Jibril ba ya yadda da sauran mala'iku da wanda yake bai yadda da su duka ba duk ɗaya a wajen Allah to haka nan littattafan Allah ka yadda da cewa na Allah din ne misali dangane da sauran littattafai waɗanda Allah bai ce zai kare su ba mu musulmi ba ma mutum cewa littattafan Allah ne amma mun yadda da cewa kuma akwai karerai a cikin su wanda ba na Allah ba to amma abinda annabi yake da mu kada ka ce a taura aya za baka yadda da ita ba aya za ka yadda da ita ba wanda ya sa ka haka kawai ka yadda a taura littafin Allah ce ka yadda kuma cikin ta akwai ayoyin jabu Allah ya faɗa amma zancen warewa waccan ce ta jabun waccan ce ta gaskiyar Allah bai dora ma ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za ka iya yiwa garin warewar kai kuskure ka zabi ta Allah ɗin ka watsar ka zaɓi kuma ta ƙaryar ka tabbatar da ka abinda zaka ce amanna bima unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun idan ba yahuda ya nuna maka a saura ka ce to ni na yadda da littafin Allah da ya sauka mun na Qur'ani kuma na yadda kuma ya saukar muku duk daga wajen Allah ne ni dai na ni kauya ba ruwa na da cewa eh ko a'a a cikin at-taura la tusaddiquhum wa la tukazzibuhum walakin qulu amanna bima unzila ilaina wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun to haka ma linjila sannan duk da mun yadda a saura littafin Allah ke linjila littafin Allah ne zabura ma haka amma yanzu lokacin aikin su ya kare ba wani wanda zai zo ya aiki da asaura a yau Allah ya karba aikin sa ba wani wanda zai aiki da linjila a yau Allah ya karba aikin sa domin littattafai ne da Allah ya ce ai aiki da su tamfurare in qur'ani ya zo sun yi isaya babban misali magani kuka zai baka ya rubuta maka date expiring date in ka tashi bayan yayi isaya zai maka amfani a madadin ka samu lafiya sai dai ka ɗauki cuta to yanzu a saura a madadin in kai aiki da ita ka samu lada sai dai ka ɗauki alhaki domin haka ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana sai na umar ya zo da wasu fallai fallai na attaura gaban annabi yace ya baki Allah kallo wasu ayoyi a attaura masu kyau sai ran annabi ya baki hankalin sa ya tashi idan sa ya canja yace alam ati biha bayda anaqiya shin yanzu qur'ani da nazo muku da shi bai ishe ku komai ba sai ce wallahi law da Musa hayyan lama wasi ahu illa tibai ko Musa mai attaura in yana nan yanzu aikin attaura ya kare dole ne ya sake ta ya dawo ya bi kuma da Musa zai zo yau da attaura ni in zo da Qur'ani ku bi Musa da attaura ku kyale da Qur'ani duk Allah wuta zai sa ku da ku da shi baki da daga lokacin aikin ya kare shi yasa cikin hadisi ingantacce annabi ce ku yi imani da littattafai duka amma a aiki ku kaita da Qur'anin ku domin ne wanda yake aiki a yanzu dan haka duk wanda ya ɗauki littafi ɗaya ya bar sauran a wajen Allah da shi da wanda ya kafa cewa dukkan su ɗaya ne haka nan ma imani da manzanni ka yadda dukkan su yan aikin Allah ne amma yanzu ba ka da damar ka bi shari'ar wani annabi za ka sha mamaki a yanzu a garuruwan wai sai ka samu wani malami wai malam mai zabura wai wa'azi yake da zabura zaburan nan ya rubuta da duniya kuma da shekara dubu goma fa wai malam mai zabura ma'ana ya gama aiki da qur'ani kenan duk da galibin su zaka ga bokaye ne kuma masu zuwa wajen su har yadda suke ai shi ne zabura ne ma ya ci dubu sai ce to ya gama da qur'ani to wannan bata ce kwarai da gaske ba maganar aiki da zabura yanzu annabin zabura da ita kanta zabura abin gaskatawa ne a wajenmu amma lokacin aikin su ya kare kuma ba ka cewa na yi imani da wani annabi na bar wani annabi kamar yadda bayani zai zo cikin ayoyi masu zuwa a gaba insha Allah to haka nan yadda da ranar lahira ka yadda da cewa akwai wata rana ita ce ƙarshen wannan ranakun na duniya wannan rana idan ta zo Allah madaukakin sarki zai canja yanayin wannan duniya wannan duniya ta ƙare, ta yi tsaya ta rugurguje hatta waɗanda ba su musulunta ba hatta kafirai sun yarda da cewa duniyar nan akwai lokacin da za ta kare shi yasa za ka ga suna ta kokasu wannan ya ce rana kaza ga watan kaza ina jin a shekarar nan an faɗi haka ya kai sau uku wani baturan faransa ya ce duniya za ta ƙare rana kaza a zira masa ido in ta zo kuma sai ta wuce domin su kansu arna sun yadda akwai ranar da za ta ƙare amma sanin ranar da za ta ƙare to a nan ne suka kwafta sai suke ta shafi da su ce rana kaza ga watan kaza duniyar nan za ta ƙare amma Allah kaɗai ya san ranar da za ta ƙare amma har wanda bai yi imani da Allah ba ya yadda duniyar nan za ta kare to da ka yadda da wannan ranar ranar da duniya za ta kare kuma a ranar lahira za ta fara malamai suka ce me yasa ake ci da ita ranar karshe saboda dan adam ya fi tsoron karshe duk da cewa ranar lahira ai kuma ranar farko ce ranar karshe ce kuma ranar farko karshen duniya farkon lahira amma me yasa ba a ci mata ranar farko saboda shi farko a wajen dan adam abin so ne amma abin tsoronsa sa karshe yau za a rantsar da shi shugaban kasa Allah Allah yake amma da zarar an rantsar da shi wata ɗaya biyu tsoronsa ƙarshe. karshe da ka an fara shirin in karshe zo ya zani dan adam ya fi tsoron ƙarshe, shi yasa Allah ya fi gaya wa lahira ranar karshe yawmin akhir dan ya tsoratar da mu domin mun fi jin tsoron karshe kuma ka sani duk abin da ya farko sai yi ƙarshe. kullu ma lahu bidayatun lahu haya, duk abin da ya farko sai yayi karshe Allah kadai shine bai da farko bai da karshe subhanahu wataala dan haka duk wanda ya yi imani da waɗannan abubuwa da aka ambata aya shine mumini duk wanda kuma ya kafirce musu ko ya kafirce wa ɗaya daga su shine kafiri duk wanda ya bace gaskiya kuma ya yi bata bata wacce take manisanciya Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta, ka nuna mana karya ka ba mu ikon nisanta ta wassalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya yake assalamu alaikum tambaya na shi ne. sallar tarawihi bayan kowane sallama za a kuma yin niyya ne ko niyya ɗaya ne kawai niyya ɗaya ce kawai kuma niyya babu wani lafazi na niyya kamar yadda ya tambaya a tambayar ta biyu kuma kamar yadda muka sha faɗa niyya ba ta da lafazi kawai ka kudurci yin abu a zuciyarka shine niyya sai ce yaya niyan sallar kafaru da zarar ka fara tafiya ka kama hanyar tafiya ka bar garin ku to shikenan kafaru ta hauka ka yi niyyar kafaru ba sai ka kudurci wani abu ko kuma sai ka furta wani lafazi ba sai ce idan mutum ya yi sallar isha da liman amma raka'a ɗaya ya samu yaya zai cika sauran raka'o'in sai ya sake yin raka'a ɗaya ya yi karatu a bayyana fatiha da sura sai kuma ya sake zama da sai kuma ya tashi ya kawo raka'o'i guda biyu a ƙarshe dukkanin su fatiha kuma a boye mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum ina tambaya ne akan matsayin limancin sallah ga mace a shari'ar musulunci na gode mace tana iya yin limanci musamman ga mata 'yan uwanta kuma ita limamiyar mata ba ta shiga gabansu sai dai ta tsaya a tsakiyar sahun farko limamiyar mata ba ta shiga gaba kamar limamin maza ita limamiyar mata sahun farko za ta zo tsakiya sai ta tsaya tana yin duk abin da limamai suke yi na karatu a bayyane su ce amin da sauransu suna binta amma ba za ta wuce gaba ba matan annabi suna yin limanci a irin wannan wata ne albarka ga sallolin tarawihi da sauran mata kamar na na Aisha da na Ummu Salama kamar yadda Abdulrazzaq ya rawaito cikin littafin musannaf kuma kamar yadda da yawa daga cikin marubuta a babin tarawih sun kawo wannan sai da sabi cikin littafin fiqhu sunna ya kawo wannan magana Da haka limancin mace tabbatacce ne a cikin musulunci amma sharadi shine ga yan uwanta mata in kuma da namiji to sai dai na familin ta mai gidanta ko ƴaƴanta idan ka ta fi ka ilimi ta fi ka karatun qur'ani ba laifi ta maka limanci amma so samu ko mace namiji ya fi ta ta fi namiji ilimi ta yi haƙuri shi ya ja in ya so ita sai ta bashi da rashin kaza za ka yi kaza za ka yi ta haddace qur'ani amma tana da wani bawa shi bai haddace qur'ani ba idan aka zo sallolin ramadana na azumi a madadin ita mahaddaciya ta ja sallah sai ta ce kai shi je ka ja mana sallah in ya so ka ɗauki qur'ani tunda baka haddace ba da haka an fito namiji ya limanci sama da bace amma idan mace tana da ilimi ta fi namijin ilimi kuma namijin a familin ta yake ba bako bane daga wani gida to babu laifi in tai masa limanci domin yanzu in aka ce matar wani tana limanci kuma an buɗe kofa kowa yanzu to wani sai har ta zuwa sawun gaba kaga yake tana ta buɗe da haka in ma mace za ta yi limanci maza za su shiga to iya na gidansu kada a gayyato mata wani mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum menene sunna a wajen kiran sallah shin cikin masallaci ko waje wajen masallaci shine sunna wajen masallaci shine sunna duk da wadansu suna ganin tunda yanzu an samu ka ba laifi a zauna a cikin masallaci amma akalla dai a fita daga iya kwarin masallaci ko haraba aka je ba laifi wannan shine abin da sunna ta nuna mulada dan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa kiran sallah a cikin masallaci fita suke yi bai tambaya ta gaba ce malam na ji wani malami yana ba da fatawa cewa wanda ubangidansa yake hana shi sallah a kan lokaci ya yi masa biyayya idan ya dawo gida sai ya rama to yaya abin yake wannan ya riga ya gabata a cikin karatu eh bai kamata ba ya za a ce ubangidanka ya hana ka sallah kuma ka bi to me kake tsoro a tare da shi kuma me kake nema a wajensa kuɗi ai kololuwa abin da kake nema a zaka kenan ko kudi yanzu akan kudi ka yadda ka saba wa Allah saboda ka bi ubangidanka zai hana ka kudi ko zai kore ka daga aiki shi Allah zai iya baka kudi kuma zai iya baka lafiya kuma zai iya kwace kudin ko ubangidanka ya baka kuma zai iya kwace lafiyarka ba dai duk iyaka aikin ubangidanka sai kana da lafiya ko to idan Allah ya so ya nuna maka shine ubangida kwata kwata yau in ka dawo sai ya kwace lafiyar ubangidanka ya baka ka kai aiki kaga ba za ka samu ba to kaga bai kamata wanda zai baka daya ya fi daraja a wajen ba saboda wanda zai baka ba adadi idan Allah madaukakin sarki ya ga dama sai kwace gaban da kake aikin da ita ya jarabce ka da wata cuta kuma ubangidanka ba yadda zai ci gaba da zama da kai domin daman dan lafiyar ka yake mora yake zaune da kai sai ya sallame ka kuma kaga kai kasan baka tantan kai asara ka rabu da ubangidanka kuma baka samu Allah ba kuma sai a lokacin sai ga mutum ya dawo kuma yana wuridi yana kaza yana kaza wai Allah zai ba shi hanci lokacin da kake da lafiyar sai kike masa biyayya kana ganin ka fi dubu kai ce to sai yanzu da ya kwace lafiyar sai kake neman ai sulhu da haka wannan fatawa ba ta dace ba gaskiya kwarai da gaske ka ba Allah lokacin da kake da lafiya tun kafin ya jarabce ka rashin lafiya ka ba Allah lokacin da kake da talauci kake da kuɗi kafin ya kwace kayansa ka ba Allah lokacin da kake mulki kafin ya kwace kayansa amma ba sai Allah madaukakin sarki ya kwace wata ni'ima da ya maka ba sannan kake tunawa da shi Allah madaukakin sarki ya fika hankali da wayo da dabara da sanin komai yo dan uwanka ma dan adam mai wayo ba za ka yi masa dabara da wannan ba lokacin da kake da shi ka guje shi sai lokacin da ka rasa kuma ka dawo kai kawance ai hankali ma ba zai yadda da wannan ba na kuma mahalicci tambaya ita ce mutumin da ya je umara zai iya yi wa wani umara bayan ya yi tashi tambaya ta farko kenan eh zai iya kana iya yi wa mutum umara kana iya yi wa mutum hajji amma sharaɗi kai ka fara naka idan baka faɗa yin hajji ba wani ya baka kuɗi ya ce zo ka je kai min aikin hajji to in ka je ba taka kai ba taka kai ko ka yi da sunansa ta rikide ta zama taka don haka wanda zai tura wani aikin hajji wajibi ne ya san shin wannan ya taɓa hajji in bai taba ba fa in ya tafi ba ta kai ba ta kai kuma daman haji a shekara sau ɗaya ake ba a haji biyu a shekara kamar azumi ne ɗaya a wuni gida. shi kaɗai ake iya yi ba a iya azumi biyu a wuni ɗaya wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam a gefen ɗakin Ka'aba ana tawazu sai ji wani mutum yana labbaik Allahumma an shubrama labbaik Allahumma an shubrama ma'ana aikin hajin ba naka bane wani mutum ne ya turo shi sunan ka shubrama yake maka sai annabi ya tsaya yake hala hajjatta an nafsik kai ka taɓa yin aikin hajji ne zai ce a sai ce hujja nafi yanzu hajji ta kashe ba ta fi birma ba ce shi dai ya baka kuɗi masa addu'a amma hajji ta kashe ba kai ta ka bai wuce za ka yi wani to amma umra ta sha bambam da aikin hajji umra ana iya yin ta sau biyu a lokaci ɗaya sau biyar ma a lokaci ɗaya hajji ce ba a yi sai sau ɗaya a shekara ɗaya ko a lokaci ɗaya da haka malamai suka ce za ka iya yin umra kai taka a lokaci ɗaya kuma ka yi wa wani wannan babu laifi duk da cewa ita ma umra an fito a raba tafiyarta in ka je eh, umra ka yi ɗaya dan in ka dawo ka sake shirin ka koma dan shi aikin eh, zuwa garin maka zuwa ke kullun kana hanya kullun aika zuwa wa izda annal baita masabatan linnas Allah yake tuna yayin da muka sa daki ya zama masaba wajen sabon mutane su je su sake zuwa su koma su sake komawa shi yasa na Umar a lokacin halifancinsa idan aka zo umara yana dubawa duk wanda ya ga umara zai sake sai shi ba za ka yi ba to kace in ka tafi karka dawo ba za ka yi ba ce kai kwaya ɗaya in ka tafi ka sake dawowa domin ɗakin so ake aita zuwa ana komawa dan ita kanta tafiyar ibada ce to shi yasa waɗansu malamai suka ce in kai ba laifi amma makaruhi ne ba a fiye son ka je umara ka yi sama da umara ɗaya ba domin ba a samu ba cikin aikin annabi ya yi umara sama da daya annabi umara sau hudu yi, amma kowace umara tafiya ta daban ya zo ya koma ya zo ya koma tare da cewa za ka iya umara ɗari a tafiya daya amma manzo za su lari salama umara ɗai ɗai ya kai da haka abin da ya fi dacewa da sunna kai ma in ka je kai umara sau ɗaya sai ka dawo ka sake komawa kai umara sau ɗaya amma dai duk da haka ba a cewa idan mutum kuma ya yi, umara sau ba ta yi ba tunda zai iya yiwa a yi sama da ɗaya sai ya sake cewa kuma zai yi kai umara da yawa eh zai yi kai umara da yawa amma an fi so ka bambanta tafiya tsakanin su sai ya ce an ce abdullahi dan umar ya yi umara dubu hajji sittin ina son karin bayani akan haka zai iya yiwa akwai da yawa daga cikin sahabbai da suke umara da yawa hajji da yawa shi dai annabi umararsa hudu hajjin sa daya umararsa hudu hajjin sa daya wannan sai ya nuna cewa umara ana iya yi da yawa hajji dai daga kwaya ɗaya ta farilla ta isa duk abin da ka dora kuma nafila ce alhajj marratan fil umri fa ma zada fa huwa tatawwu haka annabi yace ai hajji wajibin fa shine kai sau daya a rayuwa in ka kara kuma wannan tadawwi ne kamar sallar nafila ce mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum malami hukuncin wankan janaba a cikin ruwan da ke fitowa a shawa yayi imam malik yayi yi fatawa da cewa ana iya yin wankan janaba a swimming pool kawai sai kai niyya bayan kawon wanke dauda jikinka a waje sai ka tunjuma ka yi bismillah ka tunjuma da bangaren dama ya ce wankan janaba ka yayi da aka shawa ma babu laifi sai kai bismillah bayan kawon wanke duk dauɗa jikin sai kuma ka shige ta da ɓangaren dama domin ana so a fara wanke dama kafin hagu ya tambaya ta gaba ce malam na neman bayanin kasarin sallah a lokacin aikin haji ko umara ga masu aikin hajjin ko umara domin na ga ba a yin kasaru a makka ko madina ma'ana limaman ba sa yin kasaru kai sai ka ware kai kafar in kuma ka ji su sai ka cika asali annabi idan ya je makka aikin hajji ko umra shi yake karɓar limanci domin shi annabi bai halatta wani ya limance shi ba shi yake limanta kowa to sai ce da 'yan makka waɗanda suka zo sallah ya ce mu matafiya ne za mu kasar in mun yi kasar ku cika haka yake ce musu to amma yanzu kai kuwa ka zo tukururu daga garin ku sai a ɗauke su dai tura ta kai ba za a yi haka ba to shi kuma ɗan gari ne shi gaza ba zai yi kasar ba shi kika sallah zai to yanzu anan in ka bi shi sai kai masu haƙura ka cika abdullahi dan masule ce mun yi tafiyar aikin umara hajji da sayyidina usman dan affan lokacin da usman ya je makka sai ya ga makka ta ci ta yi makil alamar sababbin musulunta sun zo da yawa to sai Usman ya ce yanzu idan muka yi wa mutanen nan sallah biyu in suka koma garin su biyu za su rinka yi duk wanda ya koma garin su ya ga limamin sa yana masa hudu fada za a zai ce mu daga tushen sallah ma biyu ake mana za ku zo ku rinka matsa mana to da ka Usman da ya karbi limanci gashi matafiyi ne amma sai ya ki sai yake cikawa ibn mas'ud idan ya bi shi sai ya cika amma idan ya fito waje kuma wajen ɗalibansa tabi'ai sai ce kun gafa biyu ake yi amma usmani gashi yana cikawa to mu dai in mun bi shi za mu fita dan kan mu saba wa shugabanni amma ba haka muka ga annabi yana yi ba da aka tambayi usman yace ni kuma tsoro nake yi kar in yi wa waɗannan sababbin musuluntar sallah raka a bibbi su koma garin sa a ita rigima su ce bibbi ake dan haka sai malamai suka ce idan matafiyi ya bi liman ne cika sallah shi ma cikawa ne amma idan ya ware ya sallah shi kadan sai ya kafarin sa da haka idan ka je maka ko ka je aikin haji ko umra kana da dama biyu damar ka bi limaman harami ka cika sallah da cikawa suke ko kai zaman ka a masaukin ka ko kuma ku ware da kai da wasu alhazai ire-iren ka a gefen masallaci ke kafarin ku in kuka yi haka duk ba ku laifi ba kana da wannan damar guda biyu ya tambaya ta gaba ce malam Allah ya karbi ibadun mu amin yace tambaya na kamar haka na saki mace sama da shekara daya da wata shida sai gashi yanzu ne mafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na umarta ta da maida ta kuma ya a mafarki har sau biyu wata dai tsohuwar zuma soyayya ka ce ta tashi ba ni ba zan mafarkin mafarkin ba ba zan karyata ba amma ni ma sai na ina umartar ka kamar yadda ita tunda har ka fara ganin ta a mafarki in ba a koma ba to muna tsoron me zai faru gaba ya yan uwa mu sani mafarki yana da wata dabi'a in ka sa abu a ranka to sai kai mafarkin sa akwai abin da ake ce da shi hadithun nafsi ko a mafarki shi ba a fassara shi idan ka kwana kana son abu to za ka yi mafarkin sa in kana da budurwarka kana ta mafarkin ka karkace annabi san ta ne ya jawo mafarki kana da wata manufarka ta rayuwa kana so za ka ta mafarkinta sai ka zo ka ce ai addini ne ai annabi ne a ko da a ce kai a mafarkin an nuna maka kamar annabi ne ba za mu ce a'a ba amma dai akwai wani bangare na kai ma kana so wannan son shi kadai ko ba annabi ya isa ya sa kai mafarki da ta abin da nake baka shawara ka koma ka auri matarka ka je ka koma ka mai da auren matarka Dama ubangiji ya faɗa cikin karatun da muka yi a baya wa sulhu kai ai sulhun ya fi arabin alheri an taɓa zama to ko shakka babu akwai shaukin juna din yadda mace za ta ce wa mijinta ba na son ka kai din ne saboda an yi faɗa karya take zuciya ce in dai an taba zama ka fi ƙarfin ka zama kai din ne kuma ita ma a wajen ka ta fi ƙarfin ka zama ita din ne shaidan ne kawai ya zo ya zuga ku ya tunzura ku kuke gaya wa junan ku waɗannan maganganu amma duk wanda Allah ya kulla alaka aure tsakanin ku al'amarin ya fi karfin wasa al'amari ne wanda ba a yin ta kawai kaddara ce Allah ne yake shiryawa tun fil azal wanda mata wani ce ba wanda yake canja shi za ba wuce ce matan mutum sa, yadda kabarinsa sai ka shiga dole za ka matar ka sai ka aura dole ba wanda yake auren mata wani to kaga ko abin da tun asalin rayuwar ta aka shirya maka tun asalin rayuwar ta aka shirya kuma ka zo kawai a rana ɗaya ka ce bai da muhimmanci karya ne ita din ko da ita zan rayu ko ba ita za ka iya rayuwa ko da ita ko ba ita amma za ka sha wuya sai ka zo duk abin da ka gani ka ga ita ce ka zan kai ma gizo ka ce ko jifan ka ta yi eh jifan ka ta yi da soyayya ma ba wani jifa kanta kake yi duk abin da ka gani ita ce in ka daga kai a cikin wata ka ga hotonta a ruwa za ka sha ruwa ka ga hotonta a kuninka ta fito ma a bacci ta fito ma a langar tuwo ta fito ma ta miya ta fito ma ce anya wanta ba jifa na ce ba jifan ka kai kwarai kuwa kauna ce ai tana yin sama da hakan to yayin wa akwai sauran tambayoyi kuma lokacin mu ya ga zamu yi hakuri sai Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu amsa sauran gobe subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi